فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا بلين الصلاتين الكاملتين على الكائن من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين أيها الحديث shida ga jumada tsani hijira na dubu da dari hudu da talatin da biyar daidai da shida ga watan hudu 2014 za mu yi karatu na goma sha bakwai a cikin wannan littafi na muktasar al'akhdari na abdurrahman al'akhdari rahmatullahi alaihi wannan shiya mai albarka ta hunguma a cikin wannan masallaci karatun da ya gabata a wancan satin an yi bayani ne akan kuskure a cikin sallah aka fi cewa kuskure a cikin sallah ka gyara ba karamin alheri ba ne da za a samu sallar da ka yi kuskure ka gyara ta fi saba'in wacce din babu kuskure a ciki sannan aka yi bayani akan menene kabliya me zai sa a yi ta menene ba'adiyya me zai sa a yi ta da kuma bambancin ƙabliya da ba'adiyya a gehin idan an kamanta su mun fahimci dai cewa ita ba'adiyya koyaushe za ka yi ta ita ko ƙabliya idan ka to a nan in ba a daɗe ba shi kenan ka meshe ta ba'adiyya in kuma an daɗe idan sunna biyu ce an yage maka idan suna uku ce sallah ta lalace wanda yake bayani akan asirta da bayyanawa ƙarshe dai muka bayani akan duk mutumin da ya ƙara yawan sallah sallarsa ta lalace daga cikin abin kulawa shi ne kuskuren da ka yi kana ganin ka yi ragi ko ka yi ƙari to a nan abin lura akwai lokacin da ka tabbatar da wannan kuskure ka yi shi akwai kuma lokacin da ka tabbatar da kana shakkun cewa ka yi shi duk dai za ka yi wannan ƙabliya ne haka kuma da mutum zai tabbatar da ya yi kuskure a cikin sallah amma kuma ya rasa kuskuren na ƙare ne ko ragi amma ya tabbatar da ya kuskure a nan zai yi ƙabliya domin sashen ragi ya fi ƙarfi inda za mu tashi ومن شك في كمال a أتى بما شك فيه duk mutumin da ya kokonto ga kammala sallarsa yana ganin anya ta cika ko bata cika ba misali ga ya ga cewa wannan sallah raka'a ta kukku ce yake yi ko ta biyu to nan idan liman ne ko mai sallah shi dai to ga ka'ida a ta ya zo bi ma shakka fihi da abin da ya kokonto gare shi idan yana ganin uku ta gobe ya ɗauke ta biyu ce idan ya ɗauke ta biyu sannan ya ƙara guda in ya ƙara guda ya yi ba'adiyya wannan shi aka aza masa ya yi ba'adiyya tunan abin lura a kai shi kokwanto matsalarsa duk sa'ad da kai kokwanton abu to za ka doke wanda shike ne na koli din yanzu misali da za ka yi kokwanton shin abin nan da ya hito ma maziyi ne ko maniyi ne ya hito ma ga ka'ida za ka doki maniyi ne sai ka yi wankan janaba wannan kenan Tunan ce da ya kokonto ga kammala sallarsa Tunan da ya sallame cikin kokonto sallarsa ta lalace ko da ko da baya ya fahimci cewa sallarsa ta cika wannan matsala ce mutum yana shakku sallarsa ta cika ko bata cika ba kuma ya tashi ya sallame sallah wa shakku kokonto fi nukusa ne ga rage ka ta haƙoƙihi kamar ka tabbatar da ma yi shi domin shi rage a layi halin ana bin ka ba shi ne fa sabar da haka man shakka dole da ya kokwanto yi hatin? yana ganin bai yi raka'a ba au datin, ko yana ganin bai yi sajada ba a tabi ha, ya zo da ita ma'ana ya yi ta bayan ya yi ta in aka ƙara sallah Wasajada ba da salami shi ba duk sa'ad da ka samu wata matsala kaga akwai abin da baka yi ba to a nan wannan abin za ka yi shi la'alla sajada ce ko ruku'i ne ko kuma raka'a ce ma dungurungun to za ka yi wannan abin Ba an yi shi kuma saboda shakkun ga da ya shige ka an biyo ka bashin ba'adiyya wa in shakka idan ya yi kokonto fi salami ga sallama sallama ya sauri ya yi sallama din in kana kariban idan yana kusa kuma bayan ya yi sallama din wala juna alaihi ba sujuda gare shi don me saboda ya yi sauri ya yi wannan sallama din bai dade ba sannan nan bai jirkita ba alkibla ba idan ya dan jirkita kadan to wannan zai sa ya ba'adiyya saboda jirkitawa kusan dai sura biyar ce wanda shi abdullahi ya kawo su a cikin da'ul musalli cewa wa hasalu fi tariki salami in kana sahawan hamsatal aqsami to nan sura biyu sai ce wa in dala amma idan abin ya dade ma'ana gwargwadon mutum ya karanta fatiha zuwa sama ko kuma gwargwadon ya hita cikin masallaci duk ana lura da dadewa wasu kuma an ce a kula da dai al'ada ga al'ada ya isa a ce ma yanzu an dade to wannan fatiha kaga aya bakwai ce an isa a dade zuwa sama to shine cewa in dala idan ya dade batalar salatuhu sallarsa ta lalace wannan kenan to bayan haka zai magana akan matsalar mutumin da shike ya samu matsala ta mustankihu shakki to da fatan za a lura kusan sun kasu gida uku nan duk da ya ce almuwaswisu amma yana nuhin wanda shike mustankihu shakki ne don haka a lura kuma da yawa ba mu cika bambanta su ba musamman biyu daga cikinsu Shi ne mustankihu shakki da mustankihu sahawi amma almuwaswis kusan an fahimce shi gwargwadon hali waton anan akwai wanda shike mutayaqinu sahawi ne ma'ana bai da matsala idan ya yayi ragi bai shakku bai wasu wasi ragin ne in kuma ya ƙari ƙarin ne in ma ya rasa ko guda daga cikinsu an san za a doki cewa ragin ne a yi kabliya kamar da bayani ya gabata to a nan ya yi wannan matsala kila kwana uku ko sati guda kuma wata guda ko kuma cikin ma shekara kila so guda ko so biyu ko so uku wannan matsala ke taho masa to shi wannan bai da wani darafi na ciwo gaba ɗaya bai da matsala duk abin da ya bayyana gare shi shine zai amfani da shi to ba za mu yi magana a kansa ba sannan akwai wanda shi ko matsalarsa ta yi yawa shine mai ciwon wasu wasi. to shi mai ciwon wasu wasu ga ka'ida duk abin da ya gaya bai yi ba to ba zai kula da shi ba ba zai gyara ba inda yana da ciwon wannan wasu wasu. sannan bai ma abin ma bidi'a ne haramtacciya in ji shehu na usman mujaddidin ta gama labirar matar ne haka shi duk mai wasu yanzu ko bangaren alwallarsa idan ya yi alwalla yana iya ganin alwallarsa ba ta yi ba yana iya ma sake alwallar sau biyu ko ya yi sallah ya gaba ta cika ba idan wannan ya zama masa kamar naturally haka ɗabi'iyyan to ga ka'idan musulunci abinda aka aza masa ya hita batun wannan wasu bayan ya hita batunsa kuma ya yawaita karanta addu'a wacce take ta shahi wasu wasi din to wannan ba zai gyara sallarsa ba ba zai yi kabliya ba ba zai yi ba'diya ba to wannan ba wai za mu yi magana a kansa ba da za mu yi magana mutum biyu su ne na tsakiya mustankihu shakki da mustankihu sahawai menene bambancin su wanda kokonto ya aura da kuma wanda rakkanuwa ta aura shi wanda kokonto ya aura da yake shi na zai magana a nan sannan akwai wanda rakkanuwa ta aura to sai mu fara da shi bambancinsu shi ne sun haɗe a wani wuri amma sun bambanta a wani wuri watan da ke a yi kwana biyu wannan matsala ba zo musu ba da ke a wuce kwana biyu wannan matsala bata ta zo mishi ba wani ma da kyan ai kwana guda wannan matsala bata tabo bishi ba kila ana sallah ya ga ya yi wani abu wanda ya jawo masa kabliya ko ba'adiyya a nan idan abin ya tsaya ga abu guda suna da bambanci idan abin na yi masa yawo bai tsaya ga abu guda ba watan idan abin ya tsaya ga matsala guda kullun ciwonsa abin da yaka gani bai yi sallama ba wannan shi dai an matsalarsa ko kuma kullun ganin yake bai raka a guda ba amma wannan shi kenan an matsalarsa kaga wannan wannan matsala ta tsaya mai ga abu nawa abu guda to a kula da wannan to sunan wannan mustankihu sahawi to ga ƙa'ida, abin nan da ya gabaye ba shari'a ta aza masa ya yi sa idan ya yi shi ba zai yi kabliya ba ba zai yi ba'adiyya ba amma abin nan da ya gaya ya yi kuskure kullum ya zo masa to ya tabbatar da a cikin kwanan nan biyu ko kuma kwana guda to ya tabbatar da ya gyara wannan abin misali kullum an ka ƙara sallah gani kai mai sallame ba to duk haka tabbayana gare shi to ya sallame ne shi kenan abin da aka aza masa ne shehu abdullahi yake cewa mustankihu sahawi kathiran yaridu yuslihu ma'an anhu saha la yasjudu mun ji wannan matsala kun? sai ta biyu Shi shine mustankihu shakki shi ko mustankihu shakki ko shi da ki ai na biyu matsala bata taho masa ba to ga ka'ida shi ko abin na yi masa yawo wata rana ya ga yi sajada ba wata rana ya ga bai ruku'i ba wata rana ya ga bai fatiha ba wata rana ya ga bai raka'a ba wata rana ya ga bai sallama ba kaga at least abin yi mai mi yi mai yawo bai tsaya ga abu guda ba kaga anan sun bambanta da wancan wancan ciwo ne guda ne ga abu guda ya tsaya shi ko wannan yana yi masa yawo to daga wannan sai mataki na wasu wasu domin gara wancan ai da ya tsaya ga abu guda to wannan ya zai yana iya cikin sallah guda ya gaba ya rage ya ga kuma ya yi ƙari kuma sallah guda to shari'a abinda ta azame shi duk sa'ad da wannan matsala ta taho masa duk sa'ad da wannan matsala ta taho masa to abinda dai aka aza masa ya yi ba'adiyya kawai Shi ne shi abdullahi ce wallazi da ku shakku Ya yayi ya kawai Shi ne wa ka haku shakku sajada ba'da sala. to wannan shi ne za a yi magana a kansa domin ya zai ya ga ya yi rage ya ga ya yi kari ko ya ga ya yi wannan bai yi wannan ba to abin ba za a ce masa ya gyara ba don abin zai yi masa yawa to wani zai gyara wani zai bari kuma daga nan sai ya mika shi ga suwasu don haka sai shari'a ta aza masa da zaran ya ga wannan matsala to ya tabbatar da yayi abu guda shine ba'adiyya, to shine yayi magana a nan cikin littafin sai ce wasu walmu wisu wanda shike da matsala ta au kwanto ya aure shi shi walmu wasu-wisu nan abinda ya ba bashi mai wasu wasi saboda li'itibari ma sai ya nan gaba ga wasu wasin zai ta samma to ya turukul waswasa ta ya tabbatun wannan wasiwasi min kalbihi daga zikin zuciyarsa mataki na farko kenan walayati ba zai zo ba bi ma shakka da abin da ya kokonto fihi can ya ga ya rage can ya ga ya rage nan ya ga ya yi ƙari to ba za a ce duk ya aikata abin ba walakin sai dai abin da aka aza masa yasjudu sujudu da salami shi ba diya kawai sawa'un duk ɗai shakka ya yi kokonto ne fi ziyadatin ga ƙari auni kusanin ko ya yi kokonto ga cewa ya rage kai ko masu biyu ɗin suka faru gare shi duk ɗaya ne don haka kawai idan mutum na da wannan matsala shi shine mustanke shakki abinda dai aka aza masa shine zai yi ba'adiyya duk sa'ad da wannan matsala ta taho masa sai ci gaba cewa man jihar kunuti wanda ya bayyana ga alkunuti shine Allahumma ina nasta'inuka zuwa ƙarshe to ya bayyana ya faɗi ga hili fala sujuda alaihi ba zai sajada ba nahu sai dai shi haka din bayyanawa yukrahu amduhu anki bayyanawa da gangan ma'ana an son aboye alƙunuti ne wa man zada surata fi rak'atayn al-akhiratayn fala sujuda alaihi duk mutumin da ya ƙara sura ga raka'a biyu ta ƙarshe ba sajada gare shi misali yanzu sallah ta isha'i raka'a ta biyu an san tana da fatiha da da sura raka'a biyu ta ƙarshe tana da mai kawai fatiha kawai to sai mutum kuma ya sake aza wasu surori ga wayancan raka'o'i biyu na ƙarshe to fala su da alaihi ba sajada gare shi ba komai sai cewa man sami'a duk wanda ya ji zikira muhammadin sallallahu alaihi sallama an baton annai muhammad sallallahu alaihi sallama wa huwa fi salati alhali lokacin a cikin sallah fa salla alaihi yi salati ga annabi sallallahu alaihi sallama wani ya ce muhammadu rasulullahi sai ce sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah falashin alaihi babu komai gare shi sawa'un duddai kana sahiyan ba da gangan bane yayi salati yace sallallahu alaihi sallama ma'ana abin ya zo mai ne kawai on expecting ya manta da cikin sallah shi sai dai ya ji baki ne ya kama sallallahu alaihi wasallam don kusan da an bace annabi sallallahu alaihi wasallama kai musulmi baka san radda zaka ce ma sallallahu alaihi wasallama ba to sai ya ce haka ba tare da nuhi ba shi as-sahiyar aw amidan koko da gangan ya ce sallallahu alaihi wasallama aw qa'iman kuma yana tsaye A jalisan ko ma yana zamne to duk dai babu komai ma'ana dai muddin an ka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama kana cikin sallah to ga ka'ida za ka yi birki ko da fatiha shi kake karantawa sai ka yi birki ka ce sallallahu alaihi wasallam sannan ka ci gaba da karanta fatiha ne saboda girma da matsayin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan karara so a cikin surata alkur'ani a cikin suratul amfani wacce daga cikin sunan da kinta ana ce mata suratu badarin ma'ana surar yakin badar a nan akwai wani sahabi ana ce masa abu sa'id ibn al-mu'alla radiyallahu anhu shi wannan sahabi yana sallah sai annabi sallah Salma ya kire shi sai zan a lokacin yana cikin sallah sai zan saboda ya shagala ga sallah din bai karba kiran annabi sallallahu alaihi wasallama ba sai bayan ya kare ya wurin annabi sallallahu alaihi wasallama mai ke ce halan baka ji na kire ka ba sai ce abin da yasa ban ansa ba saboda ina sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce halan baka ji zancen Allah ba ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum cewa ya ku masu imani ku karba makiran Allah da manzon Allah idan ya kiraye ku nan ma ba a nuna idza da'ayakum ba aka ce a da'akum in ya kiraye ku an nuna kiran Allah da kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu guda ne kamar yadda Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahu wa rasuluhu haqqu an yurduhu in kanu mu'minin ba ce an yurduhu ma ba to wannan kenan bayan haka sai ce wa man qara'a suratayn duk mutumin da ya karanta sura guda biyu fa akthara ko hiye da sura guda biyu uku zuwa sama kuma ya karanta su fi raka'atin wahidatin cikin raka'a guda misali ya karanta kul a'udhu ya karanta kul a'udhu kuma sannan ya karanta kul huwallahu ahad kuma duk cikin raka'a guda ɗaya kenan au ko kharaja min suratin ila sura ya hitar daga wata sura ya fada wata sura kila yana kuliya ayyu ya koma sabbi misali biyu kenan auraka a koko yan mayi ruku'i qabla tamamin surati kamin sura ta cika ma'ana ya soma karatu na sallah kamin sura ta cika sai ruku'i ma'ana bai yi da wannan har zuwa suratu ba to gaba ɗaya ga uku ɗin nan karanta sura biyu ko hiye ga raka'a guda ko kana wata sura ka hice ta ka fada wata sura ko kai ruku'i kamin sura ta kammala dama tun haye sura mustahabbi ne to duk gaba ɗaya ga wayan ga abubuwa guda uku falashin alaihi babu komai gare shi fi jami'i zalika ga dukkanin wayannan abubuwa guda uku gaba ɗaya ba komai gare shi sai ce kuma wa man ashara fi salatihi bi yadihi aw ra'sihi fala shay'a alai duk mutumin da ya nuni yana cikin sallah da hannunsa ya nuni ko kansa fala shay'a alai babu komai gare shi anan ibtida'an yayi ko kuma raddan bambanci ibtida'an kamar shi ya nuni yanzu misali ana sallah sai bukaci wani abu sai ya nuna haka ko ya haka kenan ka a yi abin nan ko kuma ya yi haka bai yi asabtin ba ke ne gange da kansa ko ya haka ya yi asabtin game da abin da za a yi ya yadda kenan to wannan shi yan nema ko kuma a'a tambayar shi ne aka yi da aka tambaye shi sai nuna da hannunsa a eh, ba komi ko ya nuna da hannunsa a'a ko kuma ya nuna da kansa ya ce a eh, ko nuna da kansa gyangyaɗa haka ya ce a'a to duk dai falashe alaihi babu komai gare shi ba abin da zai wa man karrar alfatihata duk mutumin da ya fatiha ya sake yin ta sahiyan alhali da mantuwa ga raka'a ya yi fatiha yammanci sai sake yin wata fatiha din to sajada ba'ad salami shi ba adiya kawai saboda ƙarin da yi wa in kana amida amma idan da gangan ne ya yi fatiha ya sake wata fatiha fadahiru zance marin jaye albubulanu sallasa ta lalace domin ya ƙara abin da yake farilla ne da gangan kamar mutum ya ƙara ruku'i da gangan ko ya ƙara sajada da gangan sallasa ta lalace wa man tadhakkara surata duk mutumin da ya tuna bai yi sura ba ba'da hina'ihi bayan surmu ya wasa ilar ruku'i zuwa ga ruku'i fala wa ilaiha ba zai dawo masura din ba to anan yayi ragi. mutum ne inda aka karanta fatiha da sura sai karanta fatiha kawai ya aza yayi sura sai da surmu ya zuwa ga ruku'i to anan tunda ya rige ya kulla ruku'i ba zai dawo masura din ba tunda ba zai dawo da baya da baya ba a ce ya walwale wannan rukuhi din anan ya zai yi kenan ga ka'ida zai yi kabliya saboda ita sura rage uku ne na daidai ita kanta sura din ko kuma ayoyin da suka tsaya madadin sura wannan sunna ne sannan yin ta tsaye sunna ne sannan dole ɗayan biyu in dai asirtawa a cikinta za a yi in kuma wa za a yi to shi kansa sunna ne to kaga sunna uku kenan don haka kabliya ta kama mutum sai cewa man kada sirra awil jahara qabla ruku'i a'ada al ta. duk mutumin da ya tuna bai asirta ba ko ya tuna bai bayyana ba inda ya kamata ya bayyana kablar ruku'i kamin ya yi ruku'i a'adal kira'ata ya mai da karatun daidai misali mutum ne ya karanta fatiha sai da ya fara la'alla ya yi aya biyu ko ɗai ko uku ma ko ma ƙara fatiha gaba ɗai amma abinda a daidai ya asirta sai ya bayyana ko abinda a daidai ya bayyana sai asirta to sai aka samu sa'a sai tuna kamin ya yi ruku'i din to ga ka'ida sai ya mai da karatun daidai to amma matsala akwai bambanci idan karatun na sura ne ya yi haka ko in na fatiha ne yawa haka to shine zai bayani ga fa'unan ta tafsiri sai ce fa in kana zalika idan wannan matsala ta barin asirtawa ko kuma barin bayyanawa duk da ka tuno kamin a yi ruku'i to in ya kasance fi surati wahadaha idan sura ita kadai ce wannan matsala ta faru gare ta kenan ya karanta fatiha daidai amma ga sura sai karanta ba daidai ba kila asirta ko ya bayyana to a adaha ya maishe ta ita sura daidai wala sujuda alaihi ba zai wata sajada ba misali ga ishayi ya karanta fatiha bayyane amma sai sura ya karanta ta asirce ko kuma ga azuhur ya karanta fatiha asirce sai ya karanta sura bayyane to nan idan matsalar ga sura kawai aka samu wannan matsala zai mai da karatun daidai amma ba zai yi komi ba tunda ya samu sa'a ya gyara karatun daidai kamin ya koyi amma wa imkana fil fatihati idan matsalar ga fatiha ne fa idan ga fatiha ne kenan ya karanta fatiha ba daidai ba a nan misali idan ga isha'i ne sai ya karanta fatiha a sirce amma sura ya karanta ta daidai idan kuma ga azuhur ne sai ya karanta fatiha a sirce amma ita sura idan ga azuhur ne karanta fatiha bayyane amma ita sura ya karanta ta asirce ma'ana ya karanta ta daidai to wannan ga ka'ida idan ya kasance ga fatiha ne a ada hayame sheta dunnahu ana magana kame rukui sai ya meshe ta kuma ko bayan ya meshe ta wasa jada ba'ada salami shi ba'diyya a nan wa ya karanta fatiha ba daidai ba amma duk da haka tun da fatiha ce tana da ƙarfi kamin ya yi ruku ya tuno kuma ya gyara wannan fatiha ɗin daidai kamin ya yi ruku'i duk da haka tun da ya fara karanto ta ba daidai ba an caje shi ga wannan ba'adiyya ɗin don haka sai ya yi ba'adiyya ɗin ko da ya gyara to anan in fatiha ne kawai balle in su biyu din ne fatiha da sura duk bai karanta su daidai ba to wannan shi abin da za a lura to sai dai ya danganta idan asirtawa ce aka samu matsala kenan wurin da a daidai mutum ya asirta sai ya bayyana a nan zai yi ba'adiyya domin bayyanawa ƙare ce wurin da a daidai ya bayyana sai asirta ga fatiha to a nan abin da zai yi ya zai yi domin asirtawa rage ci wannan shi abin da za a lura da shi a nan gaba ɗi ana magana in ma ya gyara din kamin a yi rukui amma wa in fata idan abin ya kuce, ma'ana gyaran ya kuce bin rukui saboda an rage an yi rukui kenan ya karanta fatiha ba daidai ba ko ya karanta sura ba daidai ba ko kuma ya karanto su su biyu ba daidai ba kuma ko da kara an rige an yi rukuyi to nan abin ya rigi ya kuce abin da dai aka bi shi in ma surar ce in ma fatiha ce in ma su biyu din ne to tun da ya rige ya yi rukuyi sajada ya yi sajada kabla salami kabliya litarkil jihari saboda ya babbayyanawa ya nuna duk wanda ya bayyana wa me yayi asirtawa yayi ko to asirtawa ita ko rage ci. wa ba'da salami zai yi ba'adiyya litarki sirri idan ya ba asirtawa ya nuna duk mutumin da ya ba asirtawa ya nuna bayyanawa yayi ita ko bayyanawa ƙari ce don haka ƙari wace sajada ake ba'adiyya to shi ne da tarkin sirri da salami diya zai yi. sawa'un dun dai kana matsalar ta kasance min alfati hati. Fataha ce abbai bayyana ba ko bai asirta ba aw surati wahadaha ko ko sura ce ita kadai abbai bayyana ba ko bai asirta ba ko ko duk su biyu din ne gaba dai abbai bayyana ba ko bai asirta ba to wannan babu gyara idan ya rigi ya ruku'i in sura in fatiha in masu din kenan akwai bambanci idan kamin ayi ruku'i ya gyara fatiha ko ya gyara ta to dai wannan kurin ya kan masa amma idan sura ce samu sa'a sura ce kawai idan samu gyarawa to ba zai yi kabliya ba zai baɗiya ba amma idan an rige an yi ruku'i to nan da fatiha da sura in dai bai samu gyara su ba duk ɗaya ne don haka sai ya yi wannan kabliya in ƙabliya ce sai ya yi ba'adiyya, in ba'adiyya ce A nan ya yi ta gaya mana abubuwan da babu komai da kuma abubuwan da za a yi ba'adiyya sai kuma wani bangare na abubuwan da ke lalata sallah sai cewa man bahika duk mutumin da ya kyalkata dariya fi salata a cikin sallah baqalat sallarsa ta lalace sawa'un duk ɗai kana sahiyan da mantuwa ya yi a amidan ko da gangan ne ma'ana ya mance ya tuno wani abu da ya bashi dariya sai ya kyalketa to anan sallarsa ta lalace kai koma da jahilci ne ya aza idan abu ya baka dariya kana iya yi sai dai yan kaɗan shi iya jahilcinsa ya aza ana haka sallarsa ta lalace haka ma idan dariya ta yi ƙarhinsa sallarsa ta lalace kenan ya so ya haɗe ta amma duk da haka ta hito sallarsa ta lalace a nan idan mai sallah shi ɗai ne ya ɗai sallah mai sallah ta rige ma ta lalace idan leman na ta rige ma ta lalace to in mai bi na fa to a nan an ce idan dariya ta buwaya da bari to a nan sai ci gaba da bin sallah haka nan domin yana cikin kurkukun liman amma in yana ganin yana yi wa ya bar dariyar to a nan shi kenan sai ya ƙara kabbar har ma ya kabbar har ma sabuwa sai ya bi sauran sallah ɗin ana amma mu to shi ne sai a nan zai wata magana cewa ana samun masu dare a cikin sallah kamin ya ci gaba da kawo abubuwa sai ce ai wala ya ba mai dariya fi salati a cikin sallarsa illa ghafilun face ma rabkani mutala'ibun mai wawan wasa mana rabkanan ne mai wasa shi ke dariya a cikin sallarsa don haka wal muminu shi mumini ma'ana inda mumini ne ga yadda sallarsa za ta kwashi idan kama salati idan ya tashi zuwa ga sallah a arada zai kau da kai bi kalbihi ga zuciyarsa an kulle masu wallahi subhanahu dukkan abin da ba Allah ba subhanahu zai hita batunsa bale hayyatu ya tuno wani abu ya bashi dariya wa taraka dunya wa ma fiha zai hita batun duniya da abin da a cikin duniya din gaba ɗaya to don me zai yi haka hatta yi hudura don shi halarto domin shi a tandin ɗin jalalallahi girman Allah subhanahu ta'ala sarki ya tabbatar ma wa azamatuhu da girman Allah bi kalbihi a cikin zuciyarsa sannan yau mumini wa yarta da kalbuhu zuciyarsa za ta kama makarkata wa tarhaba nafsuhu ransa za ta kama jin tsoro min haibatin lahi saboda kwarjinin Allah jalla jalaluhu wanda girmansa ya girmamu wa hadhihi wannan sallar da haka ba wadda ake dariya a cikinta ba salatul muttaqina ita a sallar masu tsoron Allah kan kenan duk wadda ba ita ba ba sallar masu tsoron Allah ba ce to nan a batun dariya da yake akwai wanda suke shi ne mataki na farko ga dariya shine murmushi abinda an murmushi shine huskan mutunta waye haurinsa su hito amma ba tare da ya kyalkyata ba Shi shine awalin dhahiki can annabi annabi isma'ilu alaihi salam game da bayani akan tururuwa a cikin suratun namle allah ce fatabassama dahikan min qawliha haka sai aka fara batun murmushi sannan aka yi batun dariya to shi ce wala alaihi annabi suleimanu alaihi salam annabi suleimanu alaihi salam ya ce alaihi babu komi gare shi fitabassumi idan mutum ya yi murmushi a nan murmushi ya kasu gida uku mataki na farko babu komi ma'ana ba zai sallarsa ba za ta lalace ba kuma bai aikata haramun ba sai dai murmushi ɗan cito ma makaruhi ne a cikin sallah idan ya yi yawa sallah ta lalace shi murmushi mutum kila tun fara sallah ya ta wasa haurinsa amma bai kyalkyata ba ya yi ta murmushi to anan tun da an dade yana murmushin sallah ta yi ta lalace saboda dadewa na uku na ƙarshe idan ya yi matsakaicin murmushi matsakaici shi ba dan cito ba shi ba mai yawa ba shi ne matsakaici to anan sai a diba idan ba da gangan yayi shi ba ma'ana sam ya mance da sallah ta shi kai yayi matsakaicin murmushi to nan da aka aza mishi shine yayi qabliya domin yayi ba'diya domin yayi kari a cikin sallah wannan a lura da wannan idan matsakaici ne amma idan da gangan ne ya yi matsakaicin murmushi sallasa ta lalace wannan duk a cikin la'ur musalli shi abdullahi ya yi magana inda yake magana su judu sahin to sai a kula da matsala ta murmushi ya kasu gida uku zuwa hudu na daidai makaruhi ne kawai in ɗan cito ne idan ya yawa sallah ta lalace kaulan wahidan idan matsakaici ne idan ba da gangan ba ne an bi shi sajada ba diya domin ya yi kari a cikin sallah idan kuma da gangan ne ko da matsakaici ne sallarsa ta lalace bayan haka sai ya ce wa buka'ul khashi'i fi salati muktafarun kukan mai tsoron Allah a cikin sallah muktafarun an gafarta shi domin annabi sallallahu alaihi wasallama yana wannan sannan sahaba suna wannan kamar irin su abubakar siddiq radiyallahu anhu yana yawan kuka a cikin sallarsa haka masaidina umaru radiyallahu anhu ardahu yana yawan kuka a cikin sallarsa to shi ne cewa buka khashi'i kukan mai tsoron Allah in dai saboda tsoron Allah ga ka gaban Allah subhanahu wataala kana ganawa da Allah ka tuno da irin matsalolin ka na rayuwa da abin da ka dosa a nan gaba tsoron Allah ya sa ka kwashe da kuka ba don an bata maka rai ba ba don wata matsala kan tuno da ita ba takata ta rayuwarka shi ya sa ka aza kuka to wannan muktafarun an gafarta wannan kuka na tsoron Allah can shehu abdullahi yana faɗi cewa wala sujuda fi bukata khashu'i bi ghairi sautin ka aninil wajee amma da sharadin idan ba kai shi hihin ba shine sauti ya hito idan sauti ya hito sallar mutum ta lalace sai ce wa man amsota duk wanda ya danye shu bi mutahaddithin ga mai dumi kalilan shu kadan fala shi alaihi babu komai gare shi anan sai a lura shi al-insat shine na dai ka saurari abin da aka yi kuma kai nan ba ka yi dumi ba shine al-insat shine wa amsatu din nan anan wasu na dumi la'alla dumin ya shahe ka kai ake gaya ma wannan domin sai ka dan saurara jin kaɗan aka baka wani sako kuma kana cikin sallah ko kuma a'a wasu ne ke wata magana watakila baka sani ba ko abin ya shahi ka sai ka dan saurara amma da sharaɗin kaɗan to a nan shuɗinka ba zai lalata maka sallah ba zai kama mata matsala ba dan shi ɗaya ne ce fala shai alaihi babu komai gare shi wannan kusan shine karatunmu na ƙarshe da fatan za a kula ko a ce za a ƙara kula da abubuwan da aka faɗa in allah kai mu sati za mu tashi wata matsala wadda take kusan sura bakwai ga wannan matsala shine idan liman ya yi a biyu bayan ya raka biyu sai ya barin ƙasa maimakon ya zauna sai ya tashi barin ƙasa to a nan ya wuya ba ƙasa din kuma yayo bai bar kasa din ba to anan ma yana da sura kusan guda bakwai biznillahi ta'ala idan Allah ya kai mu wani sati za mu ji ƙarin bayani akan wannan matsala bayan haka sannan abubuwan da za su biyo baya a fatan Allah subhanahu ta'ala ya ƙara taimakon mu ƙara dawa muna ka ƙara kama muna albarkacin annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam wasu alaikum yana magana akan wanda kokwanto ya aura cewa idan an aza mishi ba'adiyya shin sai ya gyara abin nan in rage in kare ne sannan ya yi ba'adiyya ko ba sai ya yi ba to kusan bayani ya gabata cewa shi wanda abin ya tsaya ga abu guda shi ne mustanki sahawi shi abin da aka aza mishi zai gyara amma ba zai yi sajada ba shi ko wannan wanda abin ya yi masa yawa wata rana ya ga abu bai abu kaza ba ko ya ga abu kaza to abin da aka aza masa ba zai gyara ba ba zai gyara ba amma dai duk abin matsalar taho ya yi ba a daya. wannan wallahu ta'ala yana bayani ne mutum na karatu ko-ko, ya je wani ya ambace muhammadu rasulullah sallallahu alaihi to ga ka'ida duk abin da mutum ka yi dole ne wannan yanayin da an ka ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da ya ja birki ya yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama don duk ibadar da za ka yi bata kai sallah ba sallah ita ce mahi girman ibadu amma aka ce ko ita kake yi za ka kace ta ka yi da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma wannan mutum zai yi shi domin gudun kai ya shiga wasu mutane guda uku wanda jibril alaihi salamu ya yi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amin na daidai wanda wata ramadana ya zo har ya wuce bai aikin da za a gafarta masa ba annabi sallallahu alaihi wasallam jibril alaihi salam ya ce Allah ka kai shi can nesa cikin wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amin na biyu wanda ya yi zamani da mahaifansa karshen ta bai musu aikin da zai shiga aljanna ba ma'aike ce amin sannan na uku wanda an ka ambace sunan annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi salati gare shi ba kaga wannan kwarai ba karamin hadari ba ne a ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama kowane yanayi kake ciki bai kai na yin sallah ba kudur sallah zaka kace ka ce sallallahu alaihi wasallama balle abinda ba sallah bane wallahu ta'ala yayi magana akan cewa karatun da ya gabata an yi magana kan cewa idan mutum ya rage sura to zai kabliya amma kuma gashi an yi bayani akan mutum idan ya ƙara sura guda biyu a raka'o'i biyu na ƙarshe an ce ba zai yi komai ba to wannan haka shike ala ayi halin akwai bambanci akan ragi da ƙari ragi an bi ka bashi ƙari in ma wani abu ne to kai ka bi bashi domin kai ka ƙara sannan an ruwaito sayyidina umaru radiyallahu anhu ardahu yana wannan ga raka'a biyu ta ƙarshe yakan sa sura kuma wata rana yakan karanta su babu sura wannan kenan daga cikin dalilan da ya sama masu fikihu suka tafi akan ana karawa idan muka deba halul masaili na sharhin muktasar al-akhdari bi dalaili zamu ga wannan bayani wallahu ta'ala a'lam ka yi tambaya kan cewa duk sa'ad da matsala ta faru ta salis ma'ana in hitsari ne in jini ne in iska ne in mamiye ya faru ga mutum kuma ga lokacin sallah ya yi to kuma idan ya bayyana ma mutane matsalar da yake ciki yana jin nauyi to nan ga ka'idan musulunci ga nauyi na shari'ar musulunci ga nauyi na mutane don haka nauyin shari'a za a gabatar suwa don haka ita shari'a abinda ta aza idan dai abu ya nare kullum yakan zo ma to anan an yadda kai sallaka haka nan din amma idan abin ba haka shike ba ma'ana ya yi da an ɗan jim kaɗan in dai ba lokacin sallah zai hita ba to abin matsalar na iya jayewa in dai har tana iya jayewa to ba a yadda ka yi sallah farkon lokaci ba sai ka jira lokaci ya ɗan zala haka idan matsalar bata jaye ba sannan ka yi sallah ɗin don haka ba za a yi la'akari da nauyin mutane ba ya zan ita ko nauyin da shari'a ta azama mutum ya zan ka da wannan nauyin wannan kenan wallahu ta'ala a'lam mhm. eh. duk sa'ad da matsala ta faru kowace iri ce dai sai mutum yammanci eh, matsala ta faru dai sanadiyyata sai ya sallame kamin sallaman liman a nan tun da ba da gangan ba ne sallarsa ba za ta lalace ba abinda ɗaya zai yi ya yi sauri ya yi kabbara har ma ya dawo a cikin sallah to a nan gida biyu ya kasu idan lokacin da ya kabbara har ma ya yi sauri ya dawo cikin sallah to shi kenan sallah ta yi ta yi ba wata matsalar da zai yi amma lokacin da kamin ya dawo a cikin sallah ko da yaddi ba liman ya rige ya sallame to a nan sai ya yi ba'adiyya to wannan shi a abin da za a lura da shi

mutum ya haɗe zuhur da la'asar ko magariba da isha'i kuma wannan shari'a ta da shi to in don maslaha ta tahiya ana wannan amma ya sani ba don waccan matsala ba don shi yanzu tambayar da ya kamar ya dan ba da ƙarfi ga cewa don waccan matsala to kaga an ka bashi fatawa kan matsalar tafiya ya yi idan waccan matsala ta kama gida sai zan yi amfani da wannan fatawa ne don haka in dai matsalar sallata wannan abu ya kama to in akwai wata matsala ga jikin mutum in babu wata matsala an yadda ya haɗe azuhur da la'asar ya kuma haɗe magariba da isha'i wannan an yadda saboda maslaha ta tafiya wannan kenan zai dawo ya mi? eh eh, eh.

sannan ya sallame in eh, haka sun kaci eh sannan ya ba'diya ko shi ko saboda matsala ko da wagga matsala ta cin masa kamin ya dawo a cikin sallah din liman ya rige ya sake shi to ka'ida duk abin da ya kama ba liman ya sake ka sai ka yi shi wannan abin amma in ya samu sa'a ko da ya yi kabbar har ma ya shigo cikin sallah to kaga abin da ya kammai ne ba'adiyya saboda ya yi karin mi sallama to ga ka'ida in kana bayan liman albarkacin liman duk ƙarin da kai ko doragen da kai ba za ka yi wannan ƙabliya ko ba adiya din ba to wannan shi ɗaya bambanci amma yadda ko da yayyo sallama ya shigo a cikin sallar lima a shi ya rige ya sallame to wannan tunda ya samu kansa kamin ya ya shigo a cikin sallamar liman ya sallame to wannan an bi shi ƙabliya kusan dai gaskiya ƙarƙashin wannan bayanai akwai da yawa akwai ma suka ce ƙabliya zai yi a wurin amma dai wanga shi yake karfi cewa zai ba diya din wallahu ta'ala alam lokaci yayi ko sallu ala nabiyil karim akwai wata bai Allah da ta rasu a wancan sati sai mu yi kulhu Allahu da bismillah zuwa gare ta Allah shi gafarta mata Allah shi mata ramak sa ta huta bismillahir rahmanir rahim ya arhamar rahimin ya rabbul alamin ya Allah la raqul hula Allah sara ta garuhin ta Allah shi gafarta mata dukkan ayyukan da ta yi na alheri Allah ka amsa mata waɗanda ba na alheri ba Allah ka yahi mata albarkata annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه hasana الاخره حسنه وقنا عذاب النار الله شكارا ملي من لافيا Allah shi kara mai 'yan kwamitin ga albarka albarkacin annabi sallallahu alaihi Allah shi kara taimaka mana baki dai Allah ka sa dukkan ayyukan da muka yi don neman yardarka ne Allah shi kara tabbatar da ikhlasi a cikin zukatan bi sirril Fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim إياك نعبد وإياك نستعين وكنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين